Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu rarrun ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. haka kuma kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta mu na voahausa.com masu raro assalamu alaikum ni ne Sarfili hashin gumel tare da daula salim muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. cikin shirin za ku cewa kungiyar dillalan shanu da kayan masarufi ta yi barazanar dakatar da fataucin abinci a najeriya idan har gwamnatin najeriya ba ta ɗauki wani mataki ba haka kuma cewa za ku ji kuma cewa jami'an kiwon lafiya a ƙasar uganda sun ɗaura da mara yaƙi da cutar ebola bayan da ta yaɗu ta kan iyaka da ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sai kuma shirin a dawo lafiya da baya kuma kira zai gabatar mana daga nan kuma sai shirin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira tauya kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jincikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fata ana shan hantsi lafiya ga labarin duniya mai karatu daular Salim. jami'ai a china sun faɗa a yau talata cewa adadin mutanen da suka mutu a cikin girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta afkawa lardin station na kudu maso yammacin china ya haura zuwa sha biyu girgizar ƙasar ta faru ne da yammacin jiya litinin ta kuma jikkata wasu mutane 125 hukumomi a china sun ce girgizar ƙasar ta fi tsanani ne kusa da birnin shenzhen a sashen da aksari karkara ne a lardin na seishan Hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce jim kaɗan wata girgiza mai ƙarfin maki biyar da ɗigo biyu ta biyo bayan girgiza mafi ƙarfi mai maki biyar da ɗigo tara. a jiya litinin ne tsohon shugaban kasar masar muhammad morsi wanda shine shugaban kasar na farko da aka zaba bisa tsarin demokradiyya aka kuma tsige shi ya yanke jiki ya faɗi ƙasa ya mutu yayin da wani zaman da ana wani zaman kotu jami'ai sun ce marcy mai shekaru 67 ya yanke jiki ya faɗi ne a jiya litinin bayan da ya kammala jinjirin jawabinsa a gaban kotu yayin da ake sauraron shari'a da ake masa zargin yin leƙen asiri sun ce marcy ya yi jawabi ne na tsawon misalin minti biyar daga wani dan ɗakin gilashi da aka ajiye shi a lokacin da ake sauraron karar mintoci kaɗan kuma sai yanke jiki ya faɗi ƙasa. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta fitar da wasu sababbin hotuna wanda ta ce sun daɗa tabbatar da cewa ƙasar iran ta kai wa tankokin mai hari a tekun oman a makon da ya gabata amurka ta ce ɗaya daga cikin hotunan ya nuna wasu dakarun ƙasar iran ɗauke da wani ɓangare da bai fashe ba na jikin tankar jirgin mallakin japan ɗayan hotunan kuma ya nuna inda aka makala jikin tankar. wani hoton ya nuna babban rami a jikin bangaren tankar wasu daga cikin hotunan manema labarai da aka dauka a ranar alhamis ya nuna lokacin da tankar jirgin norway ke ci da wuta yayin da ya turnike da hayaki ana shan labarin ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta furta cewa za ta baiwa 'yan rajin kare haƙƙin demokuraɗiyya a hong kong goyon baya domin kuwa suna zanga-zangar neman 'yancin su ne. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka, Morgan Otagus ta ce, ɗaruruwan mutane suna gangami ne akan kin amincewa da dokar da zai ba da damar masu laifi a kai su ƙasar china domin a hukunta su suna yi ne domin furta 'yancin da zai ba su damar samun haƙoƙinsu. su don haka ne muke cewa muna kula da abin da ke faruwa kuma muna kira ga kasar hong kong da ta yi la'akari da muradin 'yan ta? wasu hare-haren ƙunar bakin wake guda uku da aka kai a lokaci guda aka kai a lokaci ɗaya a jihar borno ta arewa maso gabashin najeriya sun hallaka akalla mutane talatin arba'in kuma sun jikkata har yanzu dai babu wanda ya ɗauka alhakin wannan harin da aka kai a ƙauyen kunduka a wani wurin da mutane suka tattaru yayin da suke kallon wasan ƙwallon ƙafa da yammacin ranar lahadi jami'ai sun ɗaura laifukan mutuwan da dama da aka yi kan rashin kayan kai ɗaukin gaggawa a wurin da kuma ƙauyukan da ke kusa wasu mutane uku da suka yi ɗamara da mamamai ne suka tarwatsa kansu nan ba da jimawa ba aka shiga zargin mayakan kungiyar boko haram A jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa ya sha gaban abin da ya kira gayyar 'yan takarar shugaban ƙasa na Democrat waɗanda ke sha'awan kawar da shi a zaben shekarar 2020 a daidai lokacin da kwamitin yakin neman zabensa ke yin watsi da bayanan wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a wanda aka kwarmata da ke nuna cewa bayan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. labaran karya ne kawai ke nuna cewa muna goyon bayan ɗan democrat a cewan trump ta kafar twitter ya kara da cewa mun taka rawar gani sosai to amma lokaci bai yi ba da za a mai da hankali akan wannan da sauran aiki kafafen labarai sun nuna cewa trump ya harzuka bayan da aka kwarmata sakamakon ƙuri'an jin ra'ayin jama'a da ta nuna cewa biden zai kada shi a wasu muhimman wurare. labaran duniya ku saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc to madalla kungiyar dillalan shanu da kayan masarufi ta najeriya ta yi barazanar dakatar da fata wucin kayan abinci idan har gwamnati bata ɗauki matakin rage yawan karɓar haran da ake a kan hanyoyi a najeriya ba wakilin Murya amurka alfonso sakurigo na ɗauke da cikakken bayani a wannan rahoton Haɗaɗɗiyar ƙungiyar dillalan shanu da kayan masarufi ta Najeriya ta ce za ta dakatar da duk wata harkar fataucin abinci a duk faɗin ƙasar. Idan har gwamnati ba ta ɗauki matakin rage yawan harajin da ake karɓa daga hannun membobinta a wasu hanyoyin ƙasar ba. Har yanzu shugaban ƙasa bai ce mana komai a kai ba. saboda haka muna yi wa shi shugaban kasa general muhammadu buhari kwamiti ya yi mishi yawa saboda haka dole za mu masa uzuri to muna tuna masa zuwan da muka yi bila akan maganan multiple taxation akan hanya da kuma maganan matsalolin sojoji da 'yan sanda da suke karban kuɗi ba gaira ba dalili akan hanya da kuma cutar da mu ake akan hanyar nan da kuma dabbobin da ake sacewa ana raba mu da dukiyar mu karfi da ji ana neman a talauta mu karfi da yaji to fa shugaban kasa ya mai da hankali akan wayannan al'amari idan hakan bata samu ba aka bari wayannan mutane suna ɗaukan doka to fa za mu sake komawa a abinda muka yi a 16 February 2010 a shirye muke za mu dunkule mu shiga yajin aiki na ƙasa a kan fataucin kowane irin abinci kenan abin da shugaban ƙungiyar Dr. Muhammad Tahir ya shaidawa muryar Amurka jiya bayan wani taron da suka gudanar a Uyo babban birnin jihar Akwaibom inda kuma shugaban masu fataucin shanu a jihar Akwaibom Alhaji Muhammad Mijin Yawa ya ƙara da cewa ciwo mu kuma yadda ake tare jama'a mu hanya a kwace musu kuɗi da sunan haraji na hanya wanda kuma mu a matsayinmu na masu kasuwanci mun karanta mun duba me doka ta ce gwamnati take da hakki a kanmu haƙƙin da take da shi shine a inda aka yi lodin mu biya abin da suka nema a inda kuma ake saukewa amma sai ya zama da yi lodin daga mu yanzu in zaka zo nan inda muke akwai mu sai ka kashe kuɗi ya kai dubu ɗari uku da tamanin to kuma a hakikanin gaskiya dama bacci muka yi amma yanzu mun farka kuma dole ne za mu tsaya duk hanyar da za mu bi in har kuma wannan hanyar da muke so mu bi bai yi ba to za mu janye mutane mu a kasuwa gaba daya don yanzu mitin din da muka yi yau ba wai yan arewa ne kawai ba akwai ibo akwai ma ibibiyo a cikin mu duka kuma bakin mu ya zo daya akan wahalar da muke sha Benue is one of the top land states that have the issue of multiple taxations Mr. Alex Avaka shugaban kungiyar a jihar Benue kenan na cewa jihar Benue na daya daga cikin jihohin da aka fi samun matsalar yawan haraji an siyasantar da batun a jihar Benue sosai saboda bisa binciken da muka gudanar mun tarar cewa a jihar kadai akwai shingunan karɓar Karbar haraji uku da sittin da aka kafa ba bisa ka'ida ba a hanyoyin taraya da na jiha da kuma na karkara. A nan za ka ga wani na ikirarin cewa wani babban jami'in gwamnati ne ya sa shi karɓar harajin. Hakan kuma na gurgunta tattalin arzikin jihar da na ƙasa baki ɗaya. Muna kira ga gwamnatin taraya da ta ɗauki matakin gaggawa domin magance wannan. Ni ne mai suna Adamu Hairu PR Onas Amana Cattle Dealers Association Mubi Branch. Mun falakin shanu na Adamawa jama'a Najeriya gaba. gaba ɗaya abun da ya kama daga jihar adamawa yola har mu zo imo state muna da matsaloli akan hanya wa'insu wanda suke cewa su ma'aikatan gwamnati ne kuma ba ma'aikata ba ne sai su sako itatuwa akan hanya kamar inda kasan an fashe ke fashe da daddare tsakiyar rana suna karɓar kuɗaɗe a hannun kuɗi suke karɓa a hannun mu muka tashi a hanyar nan daga mun shigo taraba har zuwa imo state muna kashe kuɗi naira dubu ɗari uku da wani a kowace tirela sun kake bayarwa suna dukan yaro don a yanzu haka ma da yara biyu da ba su da lafiya mu da group na muna da kai mu hamsin a yanzu haka wani suka da jarin su fuskai mutum goma ba duk gaba ɗaya mun kare to ina ganin cewa fa idan gwamnati ta sake ido tana ganin irin wayannan mutane suna cutar da al'umma to ina gaba wata ran fa za ka sani ya kudu ba akan wannan batun ne malam Abdullahi Yuguda wani mamban kungiyar na ganin cewa gina titin jirgin kasa zai taimaka gaya wajen sauƙaƙa matsalar yawan haraji a hanyoyin Taraba, Benue da kuma Cross River. Ya bane nake gani wayannan abubuwan da suke tafiya yanzu akan multiple taxation, double taxation, kowane ministry su fit da paper kowane community su fit da paper nan gaba duk wani household ma za su fit da paper su ajiye mutane hanyar suna karban kuɗi nan kuma an yi an yi ta kokari yadda za a solving problem ta gefen ma'aikata a nan baya tafiya daidai kina da nake wa federal government tunda ta ce ita lissafin talaka take ta duba yadda za ta yi ta kai value chain na abubuwan agriculture nan ba tare da an sha wahala ba shine axis din duguri zuwa adama zuwa taraba ta shiga benue zuwa cross river state a kawo railway idan a kawo railway bayan da za a yi a ce railway ta sai a inda ya iska suke a bar su su shiga su yadda su daga dama alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri Najeriya. idan dai ana da raye da uwa ake in ana maganar Najeriya, to ai arewa tana gaba jami'an kiwon lafiya a kasar uganda sun ɗaura ɗamarar yaƙi da cutar ebola bayan da cutar ta yaɗu kan iyaka da ƙasar jamhuriyar demokradiyyar congo ma'aikatan da ke aiki kai tsaye na daukar kasada wajen kokarin tsayar da yaduwar wannan mummunar cuta wadda ta hallaka mutum dubu 1,400 a congo da kuma wasu biya kasar uganda halima athmani ta shirya wannan rahoto na musamman da ibrahim kalmasi zai karanto mana wani ma'aikacin kiwon lafiya na ƙasar uganda mai suna masareka robinson yakan buga da ƙafa kulle yomi yana bin gida-gida yana faɗakar da iyalai kan cutar ta ebola a ƙaramar hukumar kisinga ciki har da 'yan wani iyali da suka kawo mummunar cutar ta ebola a ƙasar uganda ziyarar da 'yan wannan iyali suka kai ma wani danginsu mai fama da cutar a jamhuriyar demokaradiyyar congo ta sa san rasa ɗiyarsu da wata kakarsu jami'an kiwon lafiya a ƙasar uganda na rigakafi ma waɗanda suka yi mu'amala da masu ɗauke da cutar ta ebola ciki har da su kansu tare da taimakon hukumar lafiya ta duniya who benjamin sensesi wani jami'in kiwon lafiya na hukumar ta who ya ce Now, with the outbreak, we are again giving the vaccine to health workers. especially those who might have missed. Yanzu da yake an sake samun barkewar cutar, mun sake shiga aikin baiwa ma'aikatan lafiya rigakafi musamman ma waɗanda ba su samu wanda ya gabata ba. Saboda haka muna ba su wannan rigakafin da ma duk wani ma'aikacin jinya na kai tsaye. Kai ba ma ma'aikacin jinya ba, duk wanda ke wannan aiki na kawar da cutar ta Ebola. ga misali mutanen da ke aiki a wurin da ake tantance mutane a kan iyaka da ma'aikatan kungiyar agaji ta red cross da masu ayyukan jinya a ƙauyuka ƙasar uganda ta yi rigakafi majami'an jinya kusan dubu biyar to amma a yayin da asibitoci da wuraren gwaje-gwaje da jinya suka shirya yaƙi da cutar ta ebola ma'aikacin kiwon lafiya robinson masareka da ke kisinga ya ce babu magunguna da sauran kayan jinya a ƙauyuka and uh, at the facility of course there is no gloves we have no masks haka kuma a cibiyoyin kiwon lafiya babu ko gulob ba mu da abin kare ko fuskar mu don mu ma mu kare kanmu Geoffrey Mbusa shugaban jami'an kiwon lafiya na wani ƙauye a yankin Kagandu ya ce suna aiki wurjanjan don hana kai koman mutanen ƙauyuka waɗanda ake ganin sun yi ma'amala da cutar ta ebola da al'ummar da ke kan iyaka waɗanda suka jima suna kuka game da mace-macen da ke ta aukuwa saboda wannan cutar. You should not have the necessary movements of either visiting other people and at the moment we've told them that even other Ba za a ba da damar kai ko ziyara mai muhimmanci ta ganin jama'a ba, kuma yanzu mun gaya musu cewa kai ko ma 'yan uwansu kar su zo ganin su har sai bayan kwanaki 21 lokacin da za mu iya cewa akalla ba su fuskantar haɗari. Jami'an kiwon lafiya sun kafa shingayen killace marasa lafiya a asibitin Boyera. inda ake kula da wasu ma'aikatan kiwon lafiya da suka kamu da cutar ta ebola. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba lahiya sarki Allah. To Ibrahim ka almasi garba kenan da fasarar rahoton Halima Uthmani a gaishe ka. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. Gwamnan mai ban tsoro dan shehu. To madalla har yanzu ina tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe uku da minti goma sha shida na dare ga shirma na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawaranta muku a makon da ya gabata, a yau za mu ci gaba da duban batun amfani da wayar salula a yayin tuki, wanda a yau shirin namu zai shiga ƙasar Ghana ne domin jin yadda ake tunkaran wannan batun. Isa Ali shine shugaban wata kungiya mai zaman kanta ta VALD mai fafutukan kiyaye hatsira a birnin Accra. Ya mana bayani akan wannan batun yana cewa. Gaskiya ne in mun ka duba a dokan da mun kai da shi gana kan eh, resisti ce na shanin kulawa a kan hanya eh, muna da wannan doka sa'annan kuma bayan wannan kuma akwai doka na biyun da an ka sai ce majalisa eh, ta dace kai da muke kiran wannan doka sai mu ce road regulations kenan wanda an ka fafafa mana ciki ababen da eh, ake so in za ka yi tuki eh, eh, in ababen da ya fi kiyaye ko ababen da ya fi a yi saboda a samu zaman lafiya da kiyayewa gaskiya ne in mun ka duba cikin dokan da muke da shi a kasan ghana kenan akwai ababai da daman da doka ta hana na farko doka ta hana tana tuki baka da seat belt shine ba ka sa seat belt wanda zai kiyaye ka ba hmm. kaga wannan doka ta hana wannan sannan na biyu kuma dokan da muke da shi ya hana ka gane eh, overspeeding kenan sai hmm. gudu ya wuce iyaka doka ta hana wannan sannan kuma mun ka duba kuma waɗanda ke amfani da motoci na motocycle hmm, su ba su da hula hula eh, babura kenan ba su da hula mai karfi wannan kuma yana kawo matsala sa'annan kuma dokan ta hana kana tuki kuma kana amfani da waya salula kenan hmm. da an kasanta da suna mobile phone shine ne mutum eh, dokan bai yadda ba ma ba ma kai fira kan waya ma ba a yi kira ma ka doki wannan salula doka ba ta yadda da wannan ba ba ta yadda ba saboda shi me yasa doka ba ta yarda ba da akwai bincike da daman da an ka yi sa'an nan an ka fito da wannan doka shi shine na farko yana eh, dokan ta eh, binciken da an ka yi ta gwada cewa wani lokaci da dama sai ka ga kamar mutum na tuci sai ya samu waya a yi masa kira sai ka ga shi ya doki wannan waya to ya doki wannan waya yanzu sai ka ga shi ya shiga fira yanzu shirin sai ka ga ya ja hankalin wato ya raba hankalin sa biyu ya raba hankalin sa biyu yanzu hankali guda na tuci sa'annan kuma hankali guda kuma na sai ce na fira kan salula kaga bai yiwa haka nan saboda ni kaga wasu cikin hiransu sai ka ga kamar sun kai traffic light kenan eh, gaban traffic light traffic light ya ba da ja a sai a kenan sai ka ga saboda hiran da suke yi sai ka ga mai ya wuce traffic sai ya kawo mana mai asari na biyu kuma yana yiwa akwai eh, kan titi inda jama'a ke iya wucewa da mun ke ce zebra crossing da hmm. kowa ya sani dai gana an tintin safari kenan jama'a za su iya su wuce to sai ka ga lokaci da dama sai ka ga masu titi suna kan waya halin yara ma da manya sojoji na ketare titi gabansu sai ka ga kamar saboda firar da suke hankalinsu Eh, ba shi kan titi wa ba shi kan titin mota sai ka ga kamar mai sun buge wannan wanda ke eh, tafiya kan hanya saboda shi ya kawo mana masala. kuma yana yiwa kaga kamar wani an masa kira kuma mai shi na tuki sai ga kamar eh, wani magana ne na bakin rai kamar maybe rasuwa mai shi ya samu ko dan wanshi ba lafiya sai ga kamar an mai shi wannan kira to kaga sai ga mai shi birkicewa yake yi mai shi na kan titi yana tukin mota sai a yi mishi kira sai a ce wani ya samu rasuwa ko wani bai da lafiya ko mu ce da wani magana ne bacin rai sai ka ga kamar mai mutum ya birkice kai yana rike da yana tuki kaga wannan duka sai ka ga ya kawo hasari kan mota saboda shi dokan gana ta hana ne da duniya duka an dace kai an ka hana in kana tuki sai ka ajiye salulan ka ko waya kenan gefe in kana son ka ansa kira sai ka je ka yi fati kenan don kan titi akwai yadda an ce faci in hmm. kai facin ka sai ka dubiya wato ka tsaya da motan ka a gefe kenan ka dauki wayar abin da muke ce hmm. hmm, sai ka ajiye motan ka ka tsaya da motan ka gefe wani lokaci ana eh, gaya mana kamar sai ka kunna abin da muke ce mishi eh, hazard kenan wasu eh, light din da ke baya sai ka ga to kowa ke bayan ka shi ya san kamar mu. gaskiya ka faci ne ba hmm. wani jimawa za ka yi ba to hmm. sai ka yi hiranka ka kare hiran da za ka yi yanzu kana da hanya sai ka ɗauki motan ka sai to isa to da yake an kawo wannan dokar ya batun sa ido akan wannan doka yadda hukumomi misali kamar yan sanda da kuma ma'aikatan road safety ya batun sa ido akan wannan doka saboda a tabbatar da dokar tana aiki gaskiya sai mu ce yan sanda na gana kenan da mun kasance da suna eh, MTTD that is Motor Traffic uh, Transport mm. uh, uh Sashin kula da motoci da hanya na hukumar 'yan sanda. Ana hmm. kulawa kai, ana 'yan sandan Ghana na kulawa kai sosai. In ba kai hankali ba, kana kan salula sai kuma ga 'yan uh, sanda in ya ganta gaskiya kamun zai maka. To a nan za mu da tsaya a mako mai zuwa kuma Isa Ali zai ɗora mana daga wannan bayanin ne. yanzu za madadin shi bakon namu isa ali na kungiyar balt a birnin accra da duk ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba ya kuma makiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To madalla yanzu kuma ga Sulaiman Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta mai da hankali akan kazamar zanga-zangar da aka gudanar a maraɗi a ƙarshen makon jiya bayan da hukumomi suka kama limamin wani masallacin juma'a da ake zargi da furta wasu kalaman tayar da zaune tsaye a hudubarsa ta ranar juma'ar da ta shige dare ta ce masu zanga-zangar sun yi kone-konen dukiyoyi da dama sannan sun afka wata majami'a abinda ke nunin matasa sun matukar harzuka Le Courrier ta ruwaito cewa kamfanoni da masana'antun kasar Faransa sun fara yunkurin kwashe komatsansu daga Nijar, lamarin da a yau ke ɗaurewa jama'a kai sakamakon rashin gamsuwa da ainihin dalilan da aka bayyana a matsayin hujjojin ɗaukar matakan ficewarsu daga wannan ƙasa. Misalin yadda kwatsam kamfanonin Sumayar da Kominak masu haƙar Iraniyam suka ba da sanarwar soma na ɗagamo, matakin da Le ke ganin ba zai rasa wata ɓoyayyar manufa ba. jaridar lukanar amfiri na cewa kasar amurka da kungiyar tarayyar turai sun ja hankalin shugaba idris debi na kasar chadi saboda yadda gwamnatinsa ta hana wa 'yan adawa da 'yan kwarar hula 'yancin gudanar da zanga-zanga sai dai da alama kasashen na yammaci sun yi tsambare a bisa la'akari da cewa shugaba isu na nijar ma ya hana wa 'yan hamayya morar akasarin 'yancin da demokradiyya ta yi tanadi saboda haka shi ma ya cancanci a tsawata masa mu karkare da jaridar lebanon wacce ta zo da labarin da ke cewa muhawara ta barke a dangane da ainihin dalilan da suka yi sanadin da wani jami'in diplomasiyar nijar a amurka ya samu karaya da dama a wasu sassan jikinsa yayin da wasu ke cewa kanal ahmadu jallo ya yunkura kashe kansa ne jaridar ta ce wata majiya ta sanar da ita cewa ba haka abin yake ba domin ya duro ne daga wata gadar birnin washington lamarin da ake alakantawa da gushewar hankalin da yake fuskanta saboda tsananin damuwa jaridar ta ce shekara da shekaru kanal jallo ke fatan ganin an bashi damar ya dawo gida amma hukumomin nijar suka yi buris da wannan bukata sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida malam sule yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kira ta waya kuna ajiye mana Assalamu alaikum voa mai magana Alraf kana gashuwa babban odita jiran na kungiyar muryar talaka na najeriya yau zan yi bayani ne dangane da yajin aiki da masu keke nasar suka shiga gasuwa ko mutanen gari muna bakin ciki muna ta nazarin kowa ba in ka fita ba abin hawa wannan babban abin bakin ciki ne ya kamata gwamnati ta sasanta da su a biya musu bukatunsu kuma bai kamata a bari jami'an tsaro suna ci musu zarafi ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na mai Amurka mai magana Alhaji Yusa Kebbi State Odin Zabara tunani Market. Ina fatar wannan gwamnati Allah ka taimake ta. Hakikacin Amurka yana kira ga shugaban kasa ya yi kokari ya naɗa Ahmad Ali matsayin ministan tsaro ko da na wata biyar ne ko na shekara ɗaya saboda ne a dakile canzanci da rashawa akan hanyoyi da kamar da ana ba da rahoton rabano din nan tsakani da allah duk abubuwan nan suke kawo ma sashen yau da gobe tsada assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana alhaji musa amerika suya kebin najeriya mazauni rori suna wa al'ummar maiduguri ta ajiya abin da ya faru na kai gumagumar kwanjiga waɗanda sun kamatu daga cikin musulmi allah ga su musu waɗanda sun ka jikkata allah ka ba su lafiya waɗanda sun ka ɗauki nauyin kai wannan gumagumar da waɗanda sun ka ba da shawara da waɗanda ci ga inda za a bi a kai wannan gumagumar da waɗanda sun kawo sun ka aje da waɗanda sun magani sun ka kyakkyawa ne sun ka ba da rahoto ga jami'an tsaro da waɗansu da ɗauki nauyin kitsa wannan al'amarin ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka cire musu albarka Allah ka isa musu assalamu alaikum da farko suna na aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta balija taraba tare da najeriya da farko muna jajanta al'ummar masar daga da rashin muhammad marfi da fatan Allah ya ci kan zakar rahama kuma idan ta mu tazo Allah ka samu cika da imani da fatan Allah ya gafarta masa ya kuma kyautata masa makwancinsa a ranar gobe kiyama. to mazalla mun gode ga waɗanda suka samu damar aiko da sako sai a ci gaba da kira ana ajiye mana mu kuma za mu ci gaba da kawo abin da ya sauwaka to yanzu kuma ga daula ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice. jami'ai a china sun faɗa a yau talata cewa adadin mutanen da suka mutu a cikin girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta afkawa lardin seishon na kudu maso yammacin china ya kai zuwa sha biyu girgizar ƙasar ta faru ne da yammacin jiya litinin ta kuma jikkata wasu mutane 125 a jiya litinin ne tsohon shugaban ƙasar masar Muhammad Morsi wanda shine shugaban kasar na farko da aka zaba bisa tsarin demokaradiyya aka kuma tsige shi ya yanke jiki ya faɗi ƙasa ya mutu a yayin wani zaman kotu. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta fitar da wasu sababbin hotuna wanda ta ce sun dada tabbatar da cewa kasar iran ce ta kaiwa tankokin mai hari a tekun oman a makon da ya gabata amurka ta furta cewa za ta baiwa 'yan rajin kare haƙƙin demokuraɗiyya a hong kong goyon baya domin kuwa suna yin zanga-zangar ne don neman 'yancinsu to madalla masu sauraro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma iya zata shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin daula salim da gabatarwa sai kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau musu daro smith nisar fil hashin gumel nake cewa sai allah ya kara hada mu salamu alaikum